Sashen bunƙasa noma na ƙasar Amurka ya jaddada daniyarsa na tallafawa fannin noma a Najeriya don samun wadatar abinci mai ƙara ƙoshin lafiya ga al'umma. Hukumar shirya jarabawar shiga makarantun gaba da sakandare ta ƙasa JAMB ta bankaɗo wasu ɗalibai ashirin da ɗaya da ke da sakamakon jarabawar ta JAMB na Jabu. Harkokin sufuri sun ka yankuna da dama a Lagos bayan da aka samu kuɗin mota daga sashen Gwamnatin Sojin Nijar ta buɗe rajista domin tattarawa tare da adana sunayen waɗanda ake zargi.

at 7 Naira 30 Kobo per share. To invest, log in to the FCMB mobile app and click on the public offer link or log in to www.fcmbgroup.com or visit the nearest FCMB branch to pick the subscription form from July 29th to September 4th, 2024. FCMB, there's a share for you. Jama'a assalamu alaikum da warhaka. a yau muna litinin 28 ga watan safar shekara ta 1446 wanda ya daidai da biyu ga watan satumba shekara ta 2024 kanan labaran kuka saurara yanzu ga ci gaban su tare da ni ana dan maliki akwai alamu da suke nuna cewa ba za a iya kawo ƙarshen karancin man fetur ba nan kusa a saboda bashin dala biliyan shida da kamfanonin shigo da mai daga waje suke bin kamfanin mai na ƙasa NPCL. wannan kuma shine dalilin da ya kara haifar da matsin lamba akan gwamnatin tarayya akan ikon da take da shi na ci gaba da shigo da man fetur a kasar nan don a baya dillalan man fetur sun bayyana cewa ba za su iya shigo da man fetur daga waje ba a saboda tashin farashin dala da kuma karyewar farashin naira wanda ya kara riɓanya kuɗin sauke man a zuwa yanzu a zuwa yanzu man ya kai naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya akan kowace lita guda Koda jiya sai da ƙungiyar tuntuɓa ta ɗaukar ma'aikata ta ƙasa ta koka da cewa tattalin arzikin ƙasar nan bai daidaita ba a saboda yadda kwangaba bayan da ake samu a kasuwar misayar kuɗaɗe ta ƙasa da kuma yake koma yake samun koma baya game da ɗanyen mai da ake samarwa da ƙasar nan da kuma tsorar matakan hada-hadar kuɗaɗe da suke daƙile bunƙasar harkokin kasuwanci a ƙasar nan. A yau ne za a buɗe taron ganawa da juna akan tattalin arziki a tsakanin Nijeriya da eh, China a birnin Beijing. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda shi ya jagoranci tawagar wakilai daga Najeriya tuni ya sami kyakkyawar tarba daga shugaban kasar China Xi Jinping da safiyar jiya Lahadi. Ana sa ran shugaban ƙasa Bola Tinubu zai rattaba hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna tsakaninsa da shugaba Xi Jinping na China don kyautata alaƙa da wato tsakanin Najeriya da China. haka na matsayinsa na shugaban kungiyar bunƙasa tallan ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas shugaban ƙasa bola tinubu zai yi magana a madadin shugabannin ƙasashen da ke a kungiyar ta ecowas don kyautata alaƙa tsakankanin ƙasashen da kuma shugaban ƙasar da ta china xi jinping shugaba tinubu zai kai ziyara ga wato ga biyu daga cikin manyan kamfanonin ƙere-ƙere na china wato hawaii technologies da kuma kamfanin gina titin jirgin ƙasa na crcc inda ziyarar za ta fi mai da hankali a kan ganin an kammala aikin titin jirgin ƙasa wanda ya taso daga Ibadan zuwa Abuja da kuma titin jirgin ƙasa daga Lagos zuwa Kano. A yau Litinin ne gwamnatin tarayya za ta gurfanar da wasu daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar tsadar rayuwa a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja. A tuhumomi shida da babban sifetan janar na 'yan sandan Najeriya Kayode Ebetekun ya shigar Gwamnatin tarayya ta kuma bayyana sunan wani ɗan wato dan ƙasar Birtaniya Andrew Wayne wanda ake tuhuma da hannu wajen shirya zanga-zangar. A cikin takardar tuhumar an zargi waɗanda ake tuhumar da laifin cin amanar ƙasa da hargiza ƙasa da tsoratar da shugaban ƙasa da lalata sabuwar hukumar sadarwa ta NCC a Kano da dai sauransu. Zanga-zangar ta kawo ƙarshen gwamnatin wato ta kawo ƙarshen gwamnatin da ta kasa yi wa 'yan ƙasa adalci cewar masu shirya ta. An fara ta tun ranar ɗaya ga watan Agusta zuwa goma ga watan Agusta kuma ta kasance martani ne ga matsalar tattalin arziki da 'yan ƙasar nan ke fuskanta bisa alƙaluman da lauyan kare haƙƙin ɗan adam Femi Falana-San ya bayyana a ranar 22 ga watan Agusta ta shekara ta 2024 an kama mutane 2,111 a zanga-zangar ta kwanaki goma da aka yi a faɗin ƙasar nan. ranar kuma gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya kai ziyarar duba aiki da gwamnatinsa ke yi a kan ƙananan hukumomin albasu da garko da kuma ƙaddamar da wasu sabbi da za su taimaka wa yankin gurin samun ababen more rayuwa kama daga fannin noma kiwon lafiya daga fadar gwamnatin kano ga khalid yusuf idris dauke da rahoton da ya mana Tun da farko gwamna Abba Kabir Yusuf ya fara da karamar hukumar Albasu inda ya gane wa idansa halin da hanyar shiga garin ke ciki musamman ma yanayi na zai ziyar ƙasa sannan ya duba aikin kilomita biyar biyar wanda ya ce ya gada tun daga gwamnatin sanata Rabi Musa Kwankwaso duba da yadda gwamnatin baya ta yi watsi da shi. Da a zo a yi tabbatar da cewa an yi kiyasi domin mu gyara zaizayewar wannan guri. wanda ya afkwa wannan lokacin Allah ya da. haka yanzu na tsaya a ƙaramin asibiti na ga halin da ake ciki a wannan asibiti babu likitoci babu kujeru ba gadaje hatta fitilar ma babu haka rufin ɗin yana ta zubar ruwa saboda haka wannan ma in Allah ya yarda za mu shigo za mu tabbatar da an gyara muku wannan asibiti ya inganta musamman wajen haihuwa in akwai shi za mu tabbatar da cewa an taimaki mata a wannan guri. Gwamnan ya shiga makarantar kwana ta 'yan mata da ke karamar hukumar ta albasu inda ya tabbatar da cewa nan gaba kaɗan za a sake buɗe ta domin kuwa bai gamsu da dalilan da ya sa aka rufe makarantar ba. Ta rufe ta kori ɗalibai. Yau abba gida gida a matsayin shi na gwamna ya zo kuma ya ba da umarni wannan makaranta a gyara ta a buɗe ta ɗalibai su dawo suna kwana a wannan gari mai albarka. daga nan ya wuce karamar hukumar garko inda ya ba da umarnin gyaran madatsar ruwa ta kafin ciri domin taimakawa al'ummar garin musamman ma a fannin noma to yanzu na ga cewa ba a fara wannan aiki ba kuma abin da nake so na ce shi shine dama mun gargaɗe su mun sake gargada su ko dai su zo su zubo kayan aiki su aiki ko kuma za mu kwaci aiki mu ba waɗanda za su yi muku cikin ƙanƙanin lokaci ku ga titi mai faɗi sannan tun daga inda aka fara har cikin gari ku ga fitila rerarsa sama wacce za ta haskaka ku. Na umarci kwamishinan ayyuka da gidaje cewa mun kwace wannan aiki daga wajen wannan ɗan kwangila da yake muku. Kuma kwanan nan ɗan kwangila sabo zai shigo da kayan aiki za ku ga yadda za a fara aiki gadan-gadan har sai an gama shi. Saboda haka wannan dam da yake kafin ciri mun san da shi da mu aka gina shi kuma mun san irin noman ranin da ake a wannan guri da irin albarka da take cikinsa. Wannan shi ya saka na zaɓi wannan dam da wannan guri musamman muka zaƙulo shi. muka ware zunzurutun kuɗi naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyar muka gaya wa ma'aikatar harkar noma cewa a zo a buɗe gonakin nan na noman rani domin matasanku da al'ummar garkwa su amfana da wannan abin da za a yi A ƙarshe ya yi alkawarin samar da asibitoci na kwanciya a ƙananan hukumomin guda biyu daga fadar gwamnatin Kano, Khalid Yusuf Idris a labaran Rahama. Somadalla Hukumar shirya jarabawa shiga makarantun gaba da sakandare ta ƙasa jam ta bankaɗo wasu ɗalibai ashirin da ɗaya da ke da sakamakon jarabawa ta jam na jabu. Sun wato sun zauna jarabawa ne a cibiyoyi daban-daban na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Hukumar ta jam a cikin takardar da ta fitar a Abuja ta bayyana cewa sha biyu daga cikin ashirin da ɗayan ɗaliban sun samu gurbin karatu a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. rotan na cewa hukumar ta jam a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ta kaddamar da tsarin tantance bayanan makarantun gabar sakandare a Najeriya domin tantance sakamakon jarabawar kowace shekara. Samar da wannan shirin ya biyo bayan aikin ƙwararru da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa mai zaman kanta tare da haɗin gwiwar ma'aikatar ilimi ta tarayya da ta gudanar a kan badakalar. Ta jihar Lagos kuma harkokin sufuri sun tsaya cak a yankuna da dama a birnin bayan da aka samu ƙarin kuɗin mota. Lamarin ya shafi fasinjojin da ke shirin fita daga Lagos zuwa jihar Ogun. Rahoton yana cewa an shaidawa fasinjoji ƙarin kuɗin motar ne wanda ya wuce kima a yammacin jiya Lahadi, inda yawancin fasinjojin suka tsaya cirko-cirko tsawon lokaci. Ƙarin kuɗin ta fi shafar masu dawowa daga Ibadan wato a coci a Lahadin jiya kuma a hango cirindan fasinjoji suna ƙorafi. An dai ƙara kuɗin ne zuwa naira dubu ɗaya daga tsohon farashin baya da bai wuce naira ɗari hudu ba zuwa ɗari biyar ba a wuraren da motocin safa suke wato ɗaukar mutane. A jihar Sokoto kuma mazauna yankunan da ke fuskantar barazanar rashin tsaro na kallon na kallon sanarwar shirin tarewar minista da hafsoshin tsaron wato tsaro a Sokoto don kawar da ayyukan 'yan bindiga a yankin arewa maso yamma a zaman kalaman siyasa domin a cewar su sun sha jin irin kalaman kuma ba su yi tasiri ba wannan na zuwa ne a lokacin da wasu hotunan bidiyo da 'yan bindiga suka fitar ke ci gaba da ɗaukar hankulan 'yan Najeriya waɗannan fefayen bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta na Facebook suna ƙara nunawa a fili irin yadda yanayin rashin tsaro yake wato a wasu sassan arewacin Najeriya saboda haka wasu ke ganin cewa sanarwar da ma'aikatar tsaron ta fitar cewa ministan ƙasa a ma'aikatar Bello Matole da manyan hafsoshin tsaro za su tare a Sokoto su jagoranci kawar da ayyukan rashin tsaro tamkar cin tuwon bana ne tare da miyar bara. Kuna kallo tare da sauraron labaran da kai tsaye daga nan Rahama TV farin cikin al'umma. haka kuma kuna da damar bibiyan mu don ganin abubuwan da muke wallafawa a shafinmu na www.rahmatv.com labaran zai ɗora ku dakace mu From July 29, 2024 to September 4, 2024, FCMB is offering for subscription a total of 15 billion 197 million 219 ordinary shares of 50 kobo at 7 naira 30 kobo per share. To invest, log in to the FCMB mobile app and click on the public offer link or log in to www.fcmbgroup.com or visit the nearest FCMB CMB branch to pick the subscription form from July 29th to September 4th, 2024. FCMB, there's a share for you. Barkanmu da dawowa da wannan ne kuma za mu je ga rahoton da ya shafi tattalin arzikin ƙasa tare da Hafsat Lawan Sheka. karfafa dangantakarta da Indonesia yayin da za ta fara taron Indonesia da Afirka karo na biyu a Bali daga ɗaya zuwa uku ga watan Satumba 2024. Ministan ya labarai da wayar da kan jama'a na ƙasa Muhammad Idris ne ya jagoranci tawagar Najeriya zuwa taron mai wakiltar shugaba Bola Tinubu. Mai taimakawa ministan kan harkokin yada labarai rafi Ibrahim ne ya bayyana hakan a wata sanarwar da ya fitar a ranar Lahadi. A yayin taron Idris zai baje kolin ɗimbin damammakin zuba jari da Najeriya ke da shi a ɓangarori daban-daban tare da bayyana irin nasarorin da aka samu a fannin zamantakewa da tattalin arziki na ajandar sabunta fatan shugaba Tinubu. Ana ana kuma sa ran zai bayar da shawarar ƙara shigar da kasuwancin najeriya a cikin tattalin arzikin indonesia Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima ya bayyana cewa sauye-sauyen da ake yi a fannin kiwon lafiya a Najeriya ya janyo sama da dala miliyan hudu wajen zuba jari a fannin kiwon lafiyar ƙasar nan. Mataimakin shugaban ƙasar ya bayyana haka ne a yayin ƙaddamar da babban asibitin SAT da ke Abuja, inda ya ce sauye-sauyen sun ta'allaka ne da muhimman ginshiƙai guda hudu da suka haɗar da sauya tsarin tafiyar da harkokin kiwon lafiya da inganta yanayin kiwon lafiyar al'umma da ƙarfafa ta da dai sauransu. Ya kuma yaba wa ƙoƙarin ministan lafiya da yalwar jama'a Farfesa Muhammad Alfeta musamman wajen haɓaka samar da magunguna a cikin gida da faɗaɗa cibiyoyin kiwon lafiya a matakin farko a faɗin ƙasar nan. Gwamnatin jihar Legas ta sake jaddada aniyarta na inganta tattalin arzikin mata 'yan kasuwa ta hanyar aiwatar da manufar GRP. An tsara manufar GRP ne don ƙara shigar da mata cikin kwangilar gwamnatin jihohi domin magance rarrabuwar kawuna wajen sayo kayayyakin gwamnati tsakanin maza da mata. Da yake jawabi a wani taron manema labarai da hukumar kula da harkokin kasuwanci ta jihar Legas tare da haɗin gwiwar mata na Majalisar Ɗinkin Duniya suka shirya a ranar Juma'a darakta janar na hukumar kula da kayayyakin gwamnati na jihar Legas, Indo Inapote, ya jaddada muhimmancin wannan shirin ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa. Hafsat Lawan Sheka a labaran Rahma. Ƙaramin ministan tsaro na Najeriya wata Bello Matawalle ya ce shi da manyan hafsocin tsaron ƙasar nan za su tare a jihar Sokoto karkashin jagorancin babban hafsan tsaro har sai sun ga bayan su Bello Turji tare da fatattakar 'yan bindigar da suka addabi jihar Arewa maso yamma. Wannan na zuwa ne bayan wani bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta na zamani da ke nuna yadda 'yan bindiga suka yi kirarin kwace motocin yaƙi na rundunar sojin Najeriya. Bidiyon ya nuna 'yan bindigar rike da makamai tare da nuna rikakken 'yan bindigan nan wata Bello Turji da yaransa suna murna a cikin daji. kusa da wasu manyan motocin silke da na dakarun Najeriya bayan da suka kona su a dajin jihar Zamfara lokacin da suke kan hanyar su ta yaƙi da 'yan bindiga jihohin Arewa maso yamma. A ganin ku komawar tasu za ta kawo ƙarshen wato 'yan ta'addan da suke suka addabi Arewa maso yamma? Sannan wani mataki kuke ganin zai fi wannan sauƙi wajen kawo ƙarshen 'yan fashin dajin? Ga dai saƙonnin rayuwar naku da kuka aiko ta shafinmu na sada zumunta wato Facebook. shirin naku ne da sakon Musa Muhammad Gama inda yake cewa kuna ba su satar amsa cewa ga kunan tafe idan da gaske ne yakar su za a yi kawai sai dai su ji kun yi musu dirar mikiya. Ni ban taba jin inda ake sanar da dan ta'adda cewa ga munin tahowa ba sai dai a ƙasa ta Najeriya. Ahmadu Sale kuwa cewa yake za su samu nasara matukar a cikin mayakan ba munafukai kuma za su yi tsakaninsu da Allah kuma su nemi gudunmawarsa. Mielera. daurawa mai tukurat aminan juna kuwa cewa yake yi komawarsu ba za ta kawo ƙarshen 'yan ta'adda ba makomar guda ɗaya ne zuwa biyu na farko shine a bawa sojojin umarni na biyu a binkito suwa aka taɓa kamawa a baya waɗanda ke da hannu a ciki a fito da su a yi musu hukuncin da ya dace da su sannan majalisun tarayya su yi doka akan duk wanda aka kama ko waye hukuncin kisa ne a kansa Allah ya tsare a ra'ayin Jibril Abdullahi Hassan wannan kuwa cewa maganar Naja'atu zan maimaita a nan. Ku daina faɗi in za ku fito operation kuna shela ku je ku aiwatar sannan sai ku yi shiru daga baya kun ga abin ya lafa sai ku yi wa al'umma bayani. Allah ya ba ku nasara. Ku dadi kuwa cewa eh, zancen kawai sun gama jin komai sai kuma su zauna ku zo ku same su. Kazalika Fat Aliyu Cafe cewa yayi yi, hmm, ya kamata a san idan duniya yana kanku, kada ku nuna halin karanta a cikin maganar aiki. Za mu karkare sakon ra'ayoyin naku ne da sakon hassana Ahmad da ke cewa abin da ya kamata ministan tsaro ya ce shine idan ba su murkushe Bello Turji da sauran 'yan bindiga ba nan da wata uku to zai ajiye mukaminsa idan ya faɗi haka to shine za mu yi tunanin da gaske yake. Iyakacin wannan ra'ayoyin naku kenan da za mu iya karantowa a halin yanzu. Kuna da damar bayyana ra'ayoyin naku a shafukanmu na Rahama Radio da TV da ke Facebook domin karanto su a labaranmu na gaba. Wasu na 'yan Salis tsaftawa a labaran Rahama. Dauda kasashen ketare a akalla mutane ashirin da biyar ne suka mutu sannan gwammai suka jikata a harin da dakarun yan tawaye na rsf suka kai a sansanin gudun hijira da ke abushek da ke birnin alfashir da ke yammacin sudan jami'an ma'aikatar lafiya wato jami'in ma'aikatar lafiya ibrahim katar ya ce mutum ashirin da biyar sun mutu sannan kuma mutum arba'in suka jikata harin da sansanin yan wato na sansanin yan gudun hijira na abushek inda akwai kusan mutane ɗari hudu da suke zaman gudun wato zaman gudun hijira sansanin kamar da jaridar tribune mai zaman kanta sudan tarwaito a tsakiyar makon nan an da yana zargin kungiyar da kisan kan mai uwa da wabi a alfashir inda yankin wato ya kashe yakin ya kashe ɗaruruwan mutane tun bayan farkonsa wanda ya fara daga ɗaya wato goma ga watan mayu sannan mutane da dama suka tsere watanni kenan alfashin na karkashin dakarun rsf inda yanzu haka ake fargabar shiga karancin abinci da magunguna a wani labari kuma ma'aikatar lafiya ta sudan ta tabbatar da mutuwar mutane biyu. sakamakon ambaliyar ruwa da mamakon ruwan saman da ba taɓa gani ba a cikin shekaru guda da ya haddasa wato da ya haddasa ƙasar hukumomi sun ce ambaliyar ruwan ta shafi jihohi goma yayin da kusan mutum wato dubu ɗari da talatin da yakin basasar da ake a ƙasar ya raba da mahallansu Madarasa Ɗinkin Duniya ta ce a gabashin jihar Baharul Amar mutum 33 ne suka mutu bayan wata madatsar ruwa ta ɓalle saboda tambatsar da ruwan ya yi. Yanzu kuma sai rahoton da ya shafi a hasashen masana yanayi. talatar nan da yardar Allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiyar hada-hadar kasuwanci ya yafi ruwan sama za a samu da kadawar iska a maunin Celsius 27. Jos da yaddara Allah ya yafin ruwan sama za a samu a maunin Celsius 23. Bauchi da yaddar Allah ruwan sama da tsawa za a samu a maunin Celsius 32. Babban birnin tarayya Abuja limshewar sararin samaniya da kadawar iska za a samu a maunin Celsius 32. Lafiyan jihar Nasarawa yayyafin ruwan sama za a samu da kadawar iska a maunin Celsius 30. benue da yaddar allah ya yafi ruwan sama za a samu da kadawar iska a maunin celsius talatin kebbi da yaddar allah ruwan sama da tsawa za a samu a maunin celsius talatin da biyu lagos wato iko gajimare da kadawar iska za a samu a maunin celsius talatin fatakwal da yardar Allah makamancin yanayin za samu a maunin Celsius 32. Ibadan da yardar Allah ruwan sama da tsawa za samu a maunin Celsius 30. idan muka koma makotan kasar nan kuwa yamai da ke jamhuriyar Nijar zafin rana da kadawar iska za samu a maunin Celsius 33. Rahoton hasashen masana yanayin zai karkare da kasar Saudiya. Zafin rana da kadawar iska za a samu a ma'aunin Celsius 39. Naziha Ibrahim dauke da hasashen. Kudurin watan hasashen masana ne labaran nan ya kammala makafin sallama ga can wasu daga cikin kanunsu. Sashen bunƙasa noma na ƙasar Amurka ya ce da damiyarsa, da tallafa fannin noma a Najeriya domin samun wadatar abinci mai ƙara ƙoshin lafiya ga al'umma. Haka kuma kun ji hukumar shirya jarabawar shiga makarantun gaba da sakandare ta ƙasa jam. Ta bankaɗo wasu ɗalibai ashirin da ɗaya da ke da sakamakon jarabawa ta jam na Jabu. Harkokin sufuri sun tsaya caka yankuna da dama a Lagos bayan da aka samu ƙarin kuɗin mota. da kasashen ƙetare gwamnatin sojin Nijar ta buɗe rajista domin tattarawa tare da adana suna waɗanda ake zargi a ƙasar da harkokin ta'addanci. Sakon hikimar mu yau ya kasance kamar haka, neman duniya abu ne mai kyau, sai dai akwai buƙatar mu kasance masu taka tsantsan domin kada a neman duniya da rufe mana idanu wajen kasa bambanta halak da kuma haram. Allah ka sa mu dace amin. A madadin da suka tallafa duka labaran ya zo gare ku musamman ma editan da ya tace labaran. Sunana na Lan dan Maliki nake cewa mu kwana lafiya.